Ta farko ita ce Maryam Musa Waziri wacce aka fi sani da Laila a cikin shiri mai dogon zango na Maryam ta shigo masana'antar Kannywood a shekarar 2015 bayan da ta gama aikin bautar ƙasa. Maryam ta kasance kabilar Tangali da ke a jihar Gombe kuma nan ne asalin garin da aka haife ta. Ta biyu ita ce Maryam Aliyu Obaje jaruma a masana'antar Kannywood wacce aka fi sani da Madam Korede. Maryam ta kasance kabilar Igala kuma asalin garinsu shine jihar Kogi. Na uku Sadiq N Mafia fitaccen darakta a masana'antar Kannywood ya kasance mai ɗaukar hoto ne kafin ya zama darakta a masana'antar Kannywood. Sannan ya kasance kabilar Igbo da ke a kudancin Najeriya amma ya tashi a garin Kano. ta hudu rahama miftahu da aka fi sani da rahama mk ko kuma hajiya rabi matar gwamna bawa mai kada a cikin shiri mai dogon zango kwana 90 na tashar arewa 24 wannan jaruma ta kasance kabilar yarabawa daga kudancin najeriya amma asalin garin da aka haife ta shine garin zaria da ke a jihar kaduna na biyar abdulrahman muhammad da aka fi sani da abdul amat mai kwashewa an haife shi a jihar kano amma ya kasance kabilar nufawa kuma asalin garinsu shine jihar neja na shida sani musa danja fitaccen jarumi darakta sannan kuma mawaki sani danja yana ɗaya daga cikin manyan jarumai da suka daɗe a masana'antar kannywood an haife shi a jihar kano amma ya kasance kabilar yarabawa ne da ke kudancin najeriya ta bakwai wa ade fitacciyar jaruma a masana'antar kannywood wacce aka fi sani da laila ita ma tana ɗaya daga cikin jarumai da suka daɗe a masana'antar kannywood wa ade ta kasance kabilar yarabawa daga kudancin najeriya amma tana zaune a jihar kano Amina Amal fitacciyar jaruma ta shigo masana'antar Kannywood sanadiyar jarumi Adam Zango wanda ta daɗe tana kallon fina-finansa kuma shine wanda ya fi burge ta a cikin jaruman Kannywood. Amina ta kasance latana daga ƙasar Kamaru kuma nan ne asalin garin da aka haife ta. Muhibbat Abdulsalam tare da mijinta Hassan sun kasance jarumai a masana'antar Kannywood wanda daga baya suka yi aure kuma suka soma bada umarni. amma ba kowa ya san cewa kabilar yarbawa ba ne kasancewar sun tashi ne a jihar kano jaruma fati musa fitacciyar jaruma a masana'antar kaniwood wanda mutane da dama suna ta tambaya a kanta amma ba kowa ya san cewa ba ta yi aure wanda shine dalilin da ya sa ta fita daga masana'antar jaruma fati musa ita ma ta kasance kabilar nufawa kuma asalin garinsu shine jihar niger To masu sauraron mu kada ku manta dai ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.